muna ƙara gode wa Allah ko mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai shi ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzan Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama al'ummar musulmi jigon hudubar wannan satin ayoyi ne guda biyu na alkur'ani da hadisi guda ɗaya wanda ya zo a cikin sahihul bukhari ya zo a cikin sahihul muslim aya ta farko faɗin allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ku ci daga daɗaɗan abin da muka azurta ku kuma ku gode wa Allah in dai ku bautar ku ga Allah kuke yi aya ta bi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ku ci daga daɗaɗen abin da kuka nemo da kanku ku ci daga daɗaɗen abin da Allah ya fitar muku daga ƙasa malamai suka ce abin da ake nufi da bat a waɗannan ayoyi da wasu ayoyin makamantansu suna nufin duk abin da izamanto halal ne a zatinsa halal ne a kan kansa kada abin ya zamanto najasa kada izamanto abin ya gurɓace wanda zai cutar da jiki ko zai cutar da hankali halal shi ne abin da aka same shi ta hanya mai kyau kada izamanto kayan sata kada izamanto na kwace kada izamanto an ba hanyar da Allah ya haramta wajen samun wannan abin kamar riba caca ha'inci wayo da dabara don a ci kudin mutane sannan a tsayi dai malamai sun fassara ta da duk wani abu wanda ido zai gani yayi sha'awa a sa a baki a ji daɗinsa bai zama guba ba ba zai cutar ba ba zai hallaka ba ba zai lalata hankali ba kuma zai yi wa mutum amfani kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗar irin ni'ima wacce iwa bayinsa ice wa yuhillu lahum tayyibat yana halatta musu duk wani abu wanda yake mai tsafta mai daɗi na halal wa yuharrimu alaihim al duk wani abu na kazanta Allah ya haramta ya ce a kiyaye shi waɗannan su ne ayoyi guda biyu sai kuma hadisin Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir wanda yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa halal a fili take haram a fili take sai dai tsakanin haram da haram halal haram da halal akwai abin da ake cewa da shi shubha wanda ba kowa ne ike iya ganowa ba ike iya fahimta sai masana mazala ya ce duk abin da baya cikin halal baya cikin haram in ka ƙaurace masa to ka kubutar da addininka ka kubutar da mutuncinka wanda ya fada cikin abin da ke tsakanin halal da haram wanda ba a gano shi ba to mutum ya fada cikin haram wanda kuma ya fada cikin haram ba shi da bambanci da mutumin da izo kusa da gonar mutane wacce ba ta da katanga ya koro dabbobi ya ce su dinga yin kiwo a gefe in bai yi taka tsantsan ba sai dai iji waɗannan dabbobin sun fada cikin wannan gonar kuma hakan zai jawo rigima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani mai mulki ina da iyaka wacce baya so a ketara masa to iyakar ubangiji da ike shine mamallakin masu mulki shine duk abin da ya haramta a guje shi a ƙarshen wannan hadisin manzon Allah yake cewa a jikin mutum akwai ta tsoka idan ta gyaru jikinsa baki ɗaya ya gyaru idan ta ɓaci jikinsa baki ɗaya ya ɓaci ya lalace annabi ya ce ita ce zuciya wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman musulunci sun yi ijima'i akan cewar ina daga cikin hadisai wanda suke da tarin fa'idoji har ma wasu daga cikin malamai suka ce in ka tattara dukkanin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi na alkur'ani ga baki ɗaya wanda suke magana akan addinin musulunci wannan hadisin shi kadai zai dau ɗaya bisa uku musulunci kacokan ɗinsa yana jujjuyawa ne ina kewayawa akan wannan hadisin hadisi na biyu wanda zai zama shine ciko shine hadisin innamal a'malu bin niyat hadisi na uku shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi duk abin da ba zai maka amfani a rayuwarka ta duniya ko ta lahira ba to wannan abin ka bar shi abu dawud as-sajistani yake cewa wannan hadisin shine ɗaya daga cikin hadisai guda uku wanda suke bayanin musulunci wanda ko musulunci ga baki ɗayansa bai fita daga cikinsu ba ice waɗannan hadisan guda uku na farko da na kawo muku sai kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba za ka zama mummuni ba sai idan kana jin abin da ba ka son ai maka kakka yi wani abin da ba ka so ga kanka kakka so shi ga waninka wani malami da yake sharhin wannan hadisin ana cewa da shi muhammad ibn abdullah aljardani addimyati a cikin littafinsa aljawahir lu'lu'iyya ice duk wanda i duba na tsanaki cikin wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fahimci cewa ya tattar da duk wani al'amari na shari'ar musulunci domin a cikinsa akwai kwaɗaitarwa akan ayi kokarin a aikata abin da yake halal kuma a kiyaye abin da yake haram a kauce wa duk abin da yake tsakanin halal da haram sannan mutum ya zama to ina taka tsantsan saboda addininsa yana taka tsantsan saboda mutuncinsa duk abin da zai iya sa ai maka mummunan zato ka fada cikin abin da Allah baya so wannan hadisin yana koyar da a kauce masa kuma wannan hadisin yana nuna mana mahimmancin zuciya da kuma kulawa da abin da zai gyara zuciya ibn al-attar ice malamai sun ce abin da isa wannan hadisin na manzan Allah ike da matsayi a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a sa annabi ya ce duk abin da zaka ci ka ci abu wanda yake mai tsafta ka ci abin da yake halal ka tabbatar abin da za ka ci naka ne ko baka aka ko sadaka aka baka ko izini aka yi maka duk abin da za ka sha ka tabbatar da wannan abin shi ma baka aka yi kuma an yarje maka kuma halal ne a sha wannan abin duk abin da za ka sa a jikinka shi ma zama haka so ake yi komai naka zamanto halal ne babu abin haram a ciki ko malamai sun faɗa abubuwa guda tara wanda su ne suke sa zuciya ta gyaru abu na farko shine yawaita karatun alkur'ani abu na biyu rage ci da yawa idan za ka ci ka yi cin da hausa suke cewa da shi ci na muhammadiyya watan kakkaci cin da zai zama cocin mugunta cin haɗama abu na uku ƙiyamun laili ka tashi da daddare bayan ka sauke sallolin farilla sannan daddare ka tashi ka yi sallar dare saboda allah abu na hudu lokacin da ake yin sahur ko da ba azumi za ka yi ba a wannan lokacin ka tsaya ka dinga istighfari kana ƙasƙantar da kanka zuwa ga Allah abu na biyar zama da mutanen kirki abu na shida duk abin da ka san ba shi da amfani kai magana a kansa abu na bakwai ƙauracewa maɓarnata ƙauracewa mugwaye kakka zama abokinsu kasu zama abokanka kuma kakka zauna a majalisinsu abu na takwas ka kiyayi maganganu akan mutane akan abin da baka da tabbas a kansa abu na tara shine ka ci halal waɗannan su ne suke sa zuciya ta gyaru zuciya ta zamanto mai tsafta irin zuciyar da ake cewa da ita alƙalbu salim wanda duk mutumin da ije da ita ranar alkiyama buɗe masa ƙofar gidan aljanna za a ce zo shiga daga cikin fa'idoji da malamai suka faɗa wanda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunsa shine shari'ar musulunci duk abin da ike halal a musulunci musulunci ya yi bayaninsa duk abin da yake haram a musulunci musulunci ya yi bayaninsa duk abin da yake shubuha ne musulunci ya yi bayani fa'ida ta biyu duk abin da zai sa a zarge ka a sa maka alamar tambaya kauce masa saboda kada ka fada cikin laifi saboda kada ka fada cikin zargi abu na uku duk mutumin da yake fadawa cikin abin da ake cewa da shi shubuha ya ce ai tun da ba haram ba ne? eh mun ji ba halal ba ne? ai babu komai mai aikata aka ce wannan mutumin zai yi sauƙi gare shi ya fada cikin aikata haramun ya fada cikin aikata manya-manyan laifuffuka abu na hudu na abin da aka samu a cikin wannan hadisin shine ka'ida ta saddu zari'a duk abin da zai bayu izuwa haram to a kauce masa abu na biyar wanda za a samu a cikin wannan hadisin shine cin halal yana sa zuciya ta yi haske yana sa gaba ta zaman tola lafiyayyar gaba abu na shida wannan hadisin yana kwadaitarwa akan a yi ƙoƙarin gyara zuciya domin ita ce kamar ta mallaki dukkanin gangar jikin ɗan adam idan zuciya ta gyaru jiki sai i gyaru idan zuciya ta lalace sai jiki ya lalace don haka wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗancan ayoyi su suke nuna mana cewa duk abin da za mu yi mu duba mu tabbatar da cewa wannan abin bai saba shari'a ba ko ba zai ja fushin ubangiji ba abin da zan ba da misali a kansa shine abin da ya faru jiya kowa ya san an fito domin nuna damuwa da alhini na yanayin da mutane suke ciki na kunci na rayuwa abinci ya musu wahala kuɗi ya musu wahala aikin yi ya yi wahala an tada farashi an janye tallabi an kulle bodoji dukkanin wani abu wanda zai sa talaka iji sa'ida iji daɗi a wannan ƙasar an kulle shi wasu mutane ne 'yan tsiraru su kaɗai su ne suke cin moriyar ƙasar nan suke jin daɗin abin da ake samu na arzikin da Allah ya zuba a cikin wannan ƙasa mutane suka fito domin su nuna rashin jin daɗin su kuma suka je inda ikamata su je suka rubuta a rubuce suka kai koke bayan an gama wannan sannan kuma aka samu wasu mutane suka zage daga baya suka farma dukiyar mutane suka fasa kantuna suka kwashi ganima kamar yadda suke faɗa sai ka ga mutum ya ɗauko buhu na shinkafa ko jarka ta mai wani ya ɗauko firinji a kansa wani ya ɗauko kujera wani ya ɗauko kowa ya ɗauko nasa kuma abin takaici ɗin wanda iyayensa suke raye sai ya je gida iyayensa ce da shi sannu da zuwa an samo ganimar yaki. to wannan musibar matsalarta wanda duk ya ɗauki kayan wani ya ci to ya tabbata zai jima a cikin wahala ba sai an je lahira ba duk mutumin da guminsa ne ine ma itara ibuɗe kanti aka ɓalla aka ɗiban masa wallahi Allah ba zai wannan ba ko mutumin ya yi shiru bai ce Allah ya isa ba to Allah zai yi Allah ya isa a maimakonsa kuma sai ya bi kadi ya kamata matasa kar mu yadda ai amfani da mu saboda muna son mu nuna damuwarmu kan abin da ake mana a cikin wannan kasar kada wasu biyo ta baya su tara mu su killace mu su raba mana kuɗi su ce mu je mu kone kone idan muka kona Kano garin mu ne in muka lalata dukiyar Kano dukiyar mu ce in muka rusa wani abu a Kano garin muka rusa idan muka gama kone Kano muka rushe Kano muka sace kayan Kano muka yi sa ku gaya mun jihar da za ta karɓe mu wanda duk yake wannan garin ya sani wallahi ko masinja ba a bamu a wasu jihohi na najeriya masinja in kai mutumin kano ne wallahi ba ka je wata jiha a baka ba amma wannan gari allah ya masa albarka duk wanda ya shigo ana sa, ya zo i zauna ya ci arziki ya samu arziki a saje da shi a yi auratayya da shi babu wanda zai nuna masa bambanci amma mu ana nuna mana bambanci to bai kamata a ce 'yan asalin wannan gari wanda ba su da wani gari wanda ya fi shi a yi amfani da su wajen tada tarzoma a cikin gari ba matasa su ne abin da laraba suke cewa da su amalul umma su ne mustaqbalul umma su ne ruhul umma idan matasa suka samu matsala al'umma gabaki ɗayanta ta samu matsala shi sa ko da yaushe muke nasiha gabanni a duba matasan nan a ba su ilimi a ba su aikin yi a ba su sana'o'i a kula da su a lura da su kada a bari su fanɗare kada a bari linzaminsu ya zamanto ya saku idan matasa linzaminsu ya saku al'umma ta shiga cikin matsala ta shiga cikin tashin hankali don haka ya kamata mu a matsayinmu na iyaye yayi yan uwa duk mutumin da ya ga wani nasa ya ɗauko dukiyar wani ya ce ba wannan muka ce aje a yi ba cewa muka yi aje a nuna ba a ji daɗin abin da yake faruwa ba kamar yadda dokar ƙasa ta ba da damar a yi haka amma babu wani addini da ice ka farma kantin wani kaɗi ba babu wata dukiya da don wani ya ɓata maka rai za ka ce in kaɗi ba ka ci halal ku duba abubuwan da aka bamu lokacin da ake zaɓe aka bamu ashana aka bamu maganin sauro aka bamu sabulu aka bamu littafi exercise mai shafi ashirin aka bamu taliya aka bamu shinkafa aka ba mu tsagi ɗaya yadi biyu na atamfa ko na shadda kai akwai gurin da na gani da ido na taliya aka dafa sai a kirawo ka sai a zuba maka a cikin roba yar kankanuwa sai a ce ka ci in ka cinye sai a ce je ka jefa ƙuri'a to abin da muka yi wa kanmu da kanmu shine muke girba wanda kuma wanda zai nuna ma ya kamata daga yanzu mutane su san kansu mu gane me ya kamata mu yi saboda bayanmu saboda gabanmu amma duk lokacin da za a zo a nuna muku kuɗi mutum har ɗora wa kansa ganye ike yake cewa shi fosil ne wanda ya siya da tsada shi zan biyawa wanda ya siya da tsada shi zan jefawa to a wannan lokacin za a shiga matsala don haka al'umma mu rage kwaɗayi mu rage rashin haƙuri yanzu rashin haƙurin da muka ƙi muka karɓa abin da muka karɓa ko muka yi abin da aka samu sha abin da muka fada ciki ko matsalar najeriya din nan kakaf ɗinta duk mai hankali ya san abubuwa guda uku ne za a yi matsaloli za su warware an ce mana an janye tallabi na man fetur saboda wasu tsiraru ne suke amfana da shi wasu 'yan tsiraru ne suke amfana da tallafin man fetur amma muwa muna amfana to menene matsala idan aka mai da tallafin man fetur dinnan saboda mu samu sahida menene matsala idan aka buɗe boda saboda mu samu sa'ida menene matsala idan aka karya farashin dala tunda gwamnati tana da ikon da za ta karya farashin dala si yadda kayan mu muke a bamu dala in gwamnati ta zo sai ta ce dalar nan mun karyar da ita duk da mun ji an ce ai wasu mutane ne yan kasuwa duk haɗa ɗan kasuwa idan gwamnati ta dallo dala wallahi dole ta karye to in an karya dala farashin komai zai sauka wasu na cewa idan aka bada taki akan farashi farashin abinci zai sauka su waye suke noman a najeriya duk guraren da ake noma an hana waɗanda suke da zuciyar noman suke da jarumtakar yin noman gurarensu baka isa kai noma ba in kai noma sai a sace ka ko a bari ka gama noman sai ka zo ranar girbi a ce ku zo ku girba mu gani a hana ku zuwa to waɗannan su ne matsalolin abin da za a yi kuma abin takaici wanda ya kamata a ce shugabanni yanzu su ma sun yi kuka sun tausaya mana ina jin wani babba an ce shine na uku a ƙasa ice ku je ku yi zanga-zangar da za ku yi mu ko muna gida muna cin abinci muna kallon ku dan Allah wannan ba abin kunya bane wallahi idan a wata ƙasa ce ta kafirai wannan ya faɗi wannan maganar sai ya ji kunyar da za ta sa ya rubuta ya ce na sauka daga mukami na amma a Najeriya babu komai saboda aka kada mu yadda ku gane cewar wannan garin namu na Kano wallahi da yawa daga cikin mutane ba sa ƙaunar Kano ko ba sa ƙaunar ci gaban Kano kada ɗan kano yadda a yi amfani da shi a ci amanar kano a ci amanar mutanen kano kamar yadda ba mu yadda ba ɗan najeriya a yi amfani da shi a ci amanar najeriya ko mu wannan garin mu addu'a mu wannan ƙasar ta mu addu'a mu ce allah ya tsare mana ƙasar mu ya tsare mana garin mu daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci daga muguntar masu mugunta daga ha'incin masu ha'inci daga munafincin masu munafinci da mutanen da ake shiga ɗaki da su a ƙulla a tsara a raba mutane kuɗi a ce ku je ku tada tarzoma a kano saboda wai a sa abin da ake cewa da shi watan eh, wannan eh, menene suke cewa da shi a sa state emergency a kano Sau da haka kan mu yadda duk wanda ya ba mu kuɗi ya ce ku je ku ƙona guri kaza in kun karɓi kuɗin idan ba za ku iya daina yin abin da ya sa ku je ku ƙona gidansu wanda duk ya ce ka ƙona kano in yana da gida ku je ku ƙona gidansa shi ne zai sa wani ba zai ƙara kiran ku ya ce ga kuɗi ku je ku ƙona gari kaza ba ku ƙona guri kaza ba ku ji abin da ya faru ake gaya mana akwai guraren da wasu tun tsakar dare suka fito sun yi kokarin fasa wasu kantunan ba samu damar fasa kantuna ba suka koma fasa gidajen mutane suna cewa a kawo waya ko muna ba wa 'yan kasuwa da mawadata da masu guraren sana'o'i da masu gurare duk wani guri wanda kake neman abincinka ya kamata kowa ya kare gurinsa kada wani ya ƙara yadda wasu mutane su zo su gungu su zo su fasa masa shago ina raye wanda aka kashe shi domin yana kare dukiyarsa ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kare mutuncinsa ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kare addininsa ya yi shahada sau da haka koda za a kare yin wannan abin ya kamata matasa su fita a tsare kuma su sa ido su ga suwa ne ne baragurbu wanda za su shigo in an ga baragurbu a kama shi a ce ba ɗan cikinmu ba ne kamar yadda wasu matasan suka dinga yi a wasu unguwannin idan sun ga gumo kayayyaki sai su yi kukan kura kanku su kama ku su kwace kayayyakin su tattara su mawa da mai kaya kayansa Allah maɗaukakin sarki baya tabbatar da zalunci dan an maka zalunci in an zalunce ka bai kamata ka zama kai ma zalumi ba in an zalunce ka ka nemi haƙƙinka ta inda ta dace ta yadda ya dace sannan kuma ka roƙi Allah ibi maka haƙƙinka wannan wahalar da aka sanya mu a cikin Najeriya ina tabbatar muku wallahi Allah ba zai kyale ta ba wanda duk yake da hannu yake da damar da zai taimaka kada mu faɗa cikin wannan matsalar wallahi Allah ba zai kyale shi ba kuma ku jira ku gani idan a wannan duniyar Allah bai hukunta shi ba za mu je lahira mu mun yi imani akwai lahira mun yi imani akwai hisabi mun yi imani akwai sakayya akwai alheri akwai sharrin da wasu za su gamu da shi muna fatan kada Allah ya sanya mu mu je lahira da haƙƙin wani akan mu duk mutumin da ije haƙƙi lahira da haƙƙin wani akan sa Allah baya yafe masa amma zaka iya zuwa tarin laifin da kai wa Allah komai yawan sa Allah ya ce ku kyale shi ya fice amma wallahi ko kwandala ce ka je ta wani da ita rana alkiyama ba za a bakka ka fice ba ka shiga aljanna har sai ka maida masa da kayansa idan ba ka da abin da zaka mayar sai a ɗauki kyakkyawan aikin ka a bayar idan ba ka da kyakkyawan aikin da zaka bayar sai a ɗauko laifin ka sai a bashi to nafila nawa muke yi azumi nawa muke yi istighfari nawa muke salati nawa muke yi da za mu ci wa kanmu rigimar da za mu je lahira mu kasa biya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka wannan ƙasa ta mu Allah ka dube mu da rahamarka Allah ka karɓo mu daga hannun 'yan kasuwa Allah ka karɓo mu daga hannun 'yan jari hujja Allah ka karɓo mu daga hannun waɗanda ba sa jin tausayin mu Allah yadda ba a jin tausayin mu Allah muna roƙonka ka tausaya mana Allah ka tausaya mana ka dube mu da rahamarka Allah ka ɗauke mana tsada Allah ka ɗauke mana hauhawar farashi Allah ka kawo mana zaman lafiya kawo mana kwanciyar hankali ka kawo mana yalwar arziki ya Allah duk wanda akwai alheri a cikin zuciyarsa daga cikin shugabanni Allah ka taimake shi wanda ko babu alheri a cikin zuciyarsa Allah ka san yadda za ka yi da shi kai mana maganin sa rabbana atina min ladunka rahmatan wa hilana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in